وما أدراك ما العقبة ya kai wannan manzo me ya sanar da kai wannan tudu ne yake wajibi akan sai ya tsallake shi don ya shiga aljanna